لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى يوم الجزاء أما بعد ينقوى إني مكو بيسوى إلين تعدين مسلنتي تهية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزلي da nake magana kamar yadda 'yan uwa suka sani yau muna biyar ne ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu a farko ina wa 'yan uwa barkanmu da sallah ga baki daya abinda muka yi na alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba na kurakure kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana ya kuma ba mu ikon gyarawa ah, Allah ka azurta mu da abubuwa guda uku Allahumma rzuqna qabla al-maut tauba wa inda al-maut shahada a husnul khatima wa ba'da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da tuba daga dukkan laifukan mu kafin mutuwa kazalika hakanan lokacin mutuwa Allah ka azurta mu da shahada ko kyakkyawar cikawa sannan Allah ka mana arzikin samun aljanna bayan rayuwar ta ƙare wasu bayanai ne nake so in yi waɗanda ba su da yawa saboda dalilai kamar haka akwai abubuwan da ban cika damuwa da su ba akan social media ina gan su ma ko saurara ba na yi wuce su nake in tsallake su so uh, sai cikin tafsirinmu na watan ramadana lokacin da nake magana a kan watan munasaba kuma abu guda biyu zuwa uku nake kokarin lokacin in nuna ma al'umma sau wasu wa'inda ba bibiyar tafsirinmu suke ba a lokacin da nake yin tafsiri musamman tafsirin da na sa uniform din agaji wanda suke nan sanda ne tafsirin kuma ne maganar a gabansu babu wanda ya yi ma wannan maganar mu ko fahimta kowa ya fahimci abin da na faɗa da wanda suka saurari tafsirin kai tsaye su sai daga ba ina ganin bayan ramadan wasu waɗanda ba su zauna sun saurari mai nake faɗa ba a lokacin da nake faɗa sai suka ɗauko wata gaba kawai shine na faɗa cewa babu inda ya kai najeriya sauƙin rayuwa su wanda bai san ina na faru maganar ba zai ɗauka cewa ni ina faɗa cewa duk duniya ne babu inda ya kai najeriya sarkin rayuwa alhalin ni ba haka na faɗa ba dalilin da yasa ne wannan maganar a lokacin dalili ne kamar haka na farko ni ban faɗa ba na ce duk duniya babu inda ya kai najeriya sauƙin rayuwa wanda suka je suka rubuta suka ce na ce duk duniya to ƙarya suka yi suka datse maganar ba haka nake nufi ba abinda na faɗa kuma zan maimaita yanzu kuma abinda nake so in ji hankalin mutane a kansu abu ɗaya ne lokacin da gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki wanda ba a saba gani ba dala ta hau ta kai kusan naira har dubu biyu abin da ya rage ta kulle kaɗan ne dala a dawo da ita har sai ta dawo wajen naira dubu ɗaya da ɗari uku kuma har yanzu maganar da ake yi sauka take to a lokacin sai na ja hankalin mutane cewa matakan da gwamnati take ƙoƙarin ta ɗauka wajen a samu sauƙi na rayuwa inda aka ga ta yi daidai to mutane su taya ta da addu'a abinda aka ga an ɗauko na daidai din, Allah subhanahu wata'ala ya sa gwamnati ta ɗore ainihin wato a kan shi yanzu ko a hudubar idi ta bana ina ganin sakona na farko da na fara faɗa shine na yi magana kan abin da ya shafi harkan wutan nefa alhamdulahi ta haddusan bin Imatullahi ba alfahari muke ba muna daga cikin wa'inda duk abin da ya taso a ƙasan nan a matsayin matsala wanda yake da alaka da al'umma to mukan yi kokari mai magana wa inna ma shi dan adam da kake gani ko Allah subhanahu wata'ala fa bai iya masa sai in ya hada da yi masa azaba so wannan ba a mushkila ne. mun faɗa maka ce abin da ya rage wanda dan Najeriya yake mura wanda yake da alaka da gwamnati yanzu kusan ita wutar ita kadai ta rage muka ce abinda masana suka ce idan za a bar wuta ta awa 20 kullum mutum zai same ta don aka bar kudin wuta a yadda yake to a wata mutum zai sha wajen wuta ta naira dubu ɗari da wani abu so muka kira ga gwamnatin tarayya muka ce wannan abun ba zai yiwu ba so ah, sai kuma na ga waccan magana so kuma duk wanda ke bibiyar karatuttukanmu ya san mun sha faɗa muna cewa gwamnati kullum abu biyu kawai za ta yi da Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki gwamnatocinmu su yi abu biyu shine muka ce abu na farko su samar da yanayi mutane su samu aminci a hanyoyinsu da kuma gidajensu hanya sanda za ka tashi ka fita daga gari kaza zuwa gari kaza daga guri kaza zuwa guri kaza baka da tsoro kana cike da aminci sannan a gida kowa idan yana zaune bai da tsoro yana da aminci sannan sai muka ci hanyar da mutane za su bi su je su nemi abinci hanyar ya zamanto tana da sauƙi ba ta da wahala wannan mun sha maimaitawa ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala da ya ce falya abudu rabb hadal baiti alladhi at'amahum min ju'in ku bauta wa ubangijin wannan ɗaki wanda ya ciyar da ku daga yunwa sannan ya amintar da ku daga ainihin wato tsoro wannan mun sha faɗa so a kuma dukkan mutumin da yake mabi wannan makarantar ne ya san cewa ba min shiru ba akan da abin da muke ganin ya kamata a yi wanda ba a yi ba balma hasani rashin shirin ne yake ganin kuke ganin wasu na ganin cewa mun cika magana akan kowane irin abu da suke ganin ma bai ma kamata a ce an yi magana ba so amma saboda ɗabi'ar ɗan adam ne Allah subhanahu wa ta'ala ma bai iya mai domin yana daga cikin sifa na wato ɗabi'ar ɗan adam da Allah ta'ala ke ta siffanta shi da shi inda da insana ɗan adam da rabbihi dangane da ubangidin salakanu wallahi mai butulci ne wato innahu kana baluman jahula ɗan adam ga bala'in zalunci sannan ga baƙin jahilci sannan eh, wa khuliqal insana jula an halicci dan adam yana da gaggawa sannan wa kanil insanu dan adam ya kasance aksar shay'in jadala ya fi kowa tsantsa tsantsagwaron zunzurutun musu da gaddama da jayayya innal insana khuliqa halu'a an halicci dan adam halu'a shine idan masahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a duka irin waɗannan sifofin da Allah ya tawassafa shi da su a Qur'ani da wannan zaka fahimci ka ci wai kana so sai ka yi wa mutane abinda kowa zai zama yayi daidai to yana da wahala so a wannan shine abinda ya faru so abinda nake cewa lokacin da nake wannan bayanin ina nufin a ƙasashen Afirka a waɗanda na zagaya tun daga abin da ya shafi Nijar da nan Benin Kwatano irin su Togo irin su Ghana irin su Kamaru na ce akwai ababen da ake siya idan ka hada su da yadda ake siyar su a Najeriya ta wannan bangaren zaka ga har gobe har jibi Najeriya ta fi su sauƙin rayuwa akan wannan abu sama da waɗannan ƙasashen. sai na ba da misali na ce shekara ɗaya da ta wuce mun shiga Nijar ruwan da muke siya naira ɗari a nan wajen in ka lissafa shi a sefa a kudin Najeriya muna siye shi kusan naira ɗari biyar sannan dan Allah mutum ya bincika ko yanzu a sefa a kudin Najeriya litan mai indi a gidan mai za a siye ta me yasa kafin a yi ƙarin kuɗin man fetur a Najeriya ku je ku bincika za ku ga mafi yawanci 'yan Nijar daga Najeriya suke zuwa su sai su shiga Nijar gara ka sai mai a black market daga ka sai mai a gidan mai a Nijar kafin a zo a yi ƙarin wannan kuɗin man ainihin wato a Najeriya wannan fa shine abin da nake nufi kuma na faɗa na ce hatta abin da ya shafi bangaren biyan kuɗin wuta kafin a zo da maganan wannan ƙarin in ka bibiya tare da can ana barin wutan nan mushkilar su shine ba sa barin wutan na ga bayanan dan uwa malam nura musa allah ya saka masa da alkhairi da ya akan irin matakan da nefa suke ɗauka na ce amma in ka hada da yadda ake biyan kudin wuta a can da yadda ake biyan kudin wuta a nan da ka ga mutanenmu sai a hankali wannan fa shine abin da nake nufi wannan shine abin da na faɗa daga ƙarshe wasu suka je suka juye magana, sai kaga an je an yi rubutu an yi kansil a matsayin cewa na ci duk duniya ba ƙasar da ta kai najeriya sauƙin rayuwa kaga wannan eh, wanda suka faɗi wannan ko suka je suka rubuta wannan allah subhanahu wata'ala ya shirye su sannan kuma har gobe hajji bi yadda mutane suke ganin ƙasar nan ba mu da wata ƙasa da za mu zauna in ba ita ba so ba za mu taɓa fatan alheri ga cewa allah subhanahu wata'ala ya tarwata ƙasar ba a'a abin da muke fata abin da ya lalace a ƙasar muna roƙon Allah subhanahu wa ya gyara mana ainihin wato ƙasar so wanda duk bayani na ikai masa a yanzu ya gane abin da nake faɗa to shikenan wanda kuma a'a bai gane ba ya ci gaba da to wannan kuma kaga baka da yadda za ka yi da shi sai ka bar shi ya ci gaba da yaɗa iya abin da shi yake so ya yada kuma iya fahimtar sa kenan wannan nin shine abin da ya shafi wato wannan bayani so saboda haka ban ce duniya ba da yake nan sannan ban ce ta kowane bangare ba a'a ina nufin akwai ababen da a Najeriya ake siyar da su in ka hada su da kasashen da ke zagaye da mu a Afirka zaka ga cewa wa'annan ababen sun fi sauƙi a najeriya sama da ƙasashen da suke wato zagaye da mu a nan wato ƙasashen afirka wannan shine abin da na faɗa wannan kuma shine maganar da nake wato ainihin wato nufi saboda haka allah subhanahu ta'ala ya samu mu dace ya samu gama da duniya ainihin wato lafiya daga ƙarshe zan rufe maganganuna guda biyu saboda ba doguwar magana nake so in yi maganganuna da zan rufe da su guda biyu akwai maganar da na ga Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntin yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi wanda wasu kullum zaka ga suna faɗa cewa idan an ce matsala kaza laifi ne yasa aka shige ta sai wani ya ce maka to ya aka yi in laifi ne guri kaza suna yin laifi Allah bai musu kaza ba ka ɗauki bil jumla ka cokal ɗan adam dalilin fitowarsa daga aljanna ya shigo duniya sai ku duba ku gani na tabbatar da duk yadda wani ɗan adam ya ji daɗi a rayuwarsa daga baya zo ya shiga matsala to bai kai wanda yake cikin aljanna aka fito da shi bai dawo duniya amma ku je ku duba ku gani annabi adam shin haka kawai Allah subhanahu wata'ala ya sako da shi daga aljanna koko akwai abin da ya faru Allah ya ce ya sako daga aljanna ya dawo duniya a can da yake zaune a ciki sai da Allah ya faɗa masa cewa inna laka Allah ta ju'a fiha a ciki ba za ka je yunwa ba wala ta'ara ba za ka yi tsiraici ba wa annaka la tazma'u fiha sannan ba za ka ji kishi ba wala ta daha sannan ba za ka shiga hantsi kana neman yadda za ka yi ba ka to amma ka je ka bincika ka gani annabi adamu da aka ce ya fito daga aljanna shin haka kawai Allah ya ce ya fito daga ciki ko ko a'a saban Allah ne ya zama sababin waccan ni'imar ta zama gidan aljanna ta ainihin wato gushi to shine mal Ahmad tijani Yusuf Guruntun Allah ya saka masa da alkhairi yake faɗa cewa masu wa'annan tunanin kamar rashin sanin Allah waye Allah subhanahu wata'ala sa suke faɗar wannan magana cewa shi Allah idan aka yi masa abu idan ya tashi zai yi hukunci to kowa da irin ukubar da yake masa saboda haka ba dole bane mutane ko suna laifi iri ɗaya in Allah ya tashi ya musu azaba iri ɗaya ya kawo maganan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min ga adawa nan ga samudawa nan ai guraren da suka zauna ya bayyana gare ku wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shedan ya kawata musu mugun aikin da suka yi fasaddahum an sabili shi su daga bin tafarki madaidaici wa kanu mustafsirina kuma Allah ya ce mutane ne masu basira sai ya ce wa qaruna wa fir'auna wa hama da kuma karuna da fir'auna da hamana wala qad ja'ahum musa bil bayyinati annabi musa ya zo musu da shiriya daga gurin Allah wa ma kanu sabiqina dukkan su ba wanda ya tsire ma Allah lokacin da Allah ya tashi musu azaba Allah sai ya ce fa kullan akhadna bi zan dhanbihi kowa mun kama shi saboda laifin da fa minhum man arsalna alaihi hasiban ciki akwai wanda muka aiko musu iska akwai tsakuwa a ciki wa minhum man akhadathu sayha a ciki akwai wanda aka yi musu tsawa wa minhum man khasafna bihi al-abda a ciki akwai waɗanda muka kisbe ƙasa da su wa minhum man agarqana a ciki akwai waɗanda muka nitsar da su a ruwa Allah da ya gama sai ce wa makana Allahu liyuzlimahum bai dace a ce Allah ya zalunce su ba kowa ayi masa ukuba irin wacce ta dace da shi walakin kanu anfusahum yuzlimuna sai dai su ne suka ainihin wato zalunci kansu so wannan maganar da shehun malami ya yi shek malam ahmad tijjani yusuf guruntum wajen faɗakar da mutane cewa me yasa su wane sun yi kaza ba a yi wane kaza ba ya ce gaba ɗaya rashin sanin waye allah shi ke sa mutum yana wa'annan tambaye tambaye so ya ɗauki allah mutum ne ko yana auna allah da mutum shi yasa yake faɗa wannan magana sannan haka in muka koma cikin suratul an'ami haka za mu ga Allah subhanahu ta'ala ya yi magana kwatankwace irin wannan wanda mun sha faɗa mana cewa a'a shi lamarin Allah subhanahu ta'ala idan ya tashi lokacin da matsalar ta kasu gida biyu lokacin da zai zamanto wasu na yin abu wa'inda ba daidai ba a matakin farko sai turo azaba don mutane su dawo su koma zuwa gare shi idan suka ki sai ya buɗe musu kofa ta duniya sai sun shagaltu tunda an turo azaba don su gyara ba su gyara ba to daga nan kuma azabar da Allah zai turo ba azaba ba ce wai ta ajira ku ku gyara azaba ce ta tafiya kawai sai haduwa da Allah da kuma me za a girba na sakamakon da aka Allah madaukakin sarki ya faɗa yana cewa laqad arsalna ila umamin min qablika mun aiko manzanni zuwa ga al'ummomi kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce fa akhadnahum bil ba'sa'i wad darra'i mun kama su da tsanance tsanance na talauci da rashin lafiya da kuma rashin zaman lafiyan shi kansa shine la'allahum yatadarra'un me yasa muka turo tsanani na talauci da rashin lafiya da rashin kwanciyar hankali da matsala ta nan da can da can dan mutane su kankan da kai su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ne sai ce falaula ijja'ahum asuna tadarra Allah ya ce me yasa lokacin da tsanance tsanancin mu ya dinga zuwa wa mutane ba su dawo sun kankan da kai ba sun koma zuwa ga Allah sai ya ce walakin qasad qulubuhum in kaga haka to zukatan mutane ne suka bushe wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun shedan sai ya kawata wa mutane aikin da suka yi to in aka turo matsaloli ta can ta can ta can da matsala kaza da matsala kaza don mutane su dawo su gyara ba su gyara ba Allah sai ce falan ma nasu lokacin da mutane za su bar ma kiru bihi abinda aka yi musu wa'azi aka tunatar da su shi Allah in ma ta hanyar wa'azi ko ta hanyar Allah ya turo abu kaza da abu kaza don ya tunatar da su su dawo su yi sai ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay to daga nan duk wani abu na kofar duniya sai mu bude musu shi dan su ci su sha a matsayin kawai wannan rabon su ne na duniya hatta idan farihu bima utu sai mutane sun dinga alfahari da abin da aka ba su Allah ce akhadnahum bagatatan to in muka tashi sai mu turo musu azaba on ba su yi tsammani ba Allah ce fa idahum mublisun to lokacin sai kaga su da kansu suna rikici sun riga sun ɗeba tsammani daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai ya ce faquti adabirul qawmil ladina balamu walhamdulillahi rabbil alamin daga nan sai a yanki ƙarshen mutanen da suke azzalumai godiya ta tabbata ga Allah wanda ke shine wato ubangijin talikai to don haka wannan shine magana ta ta ƙarshe da zan yi a ita ce muna addu'a Allah subhanahu wata'ala abin da ya lalace a ƙasan nan mu a matsayin mu na mabiya Allah ka ba mu ikon mu koma mu gyara ba daidan mu ba shugabannin mu ma Allah ya ba su ikon su gyara abinda yake na kurakurai nasu sannan mu sani cewa kuma muna faɗa kuma za mu ci gaba da faɗa kuma yau da gobe in ji bahaushe mai sa amara amarya ita ce za ta hukunci akan komai wallahi tallahi mu sani cewa ji yadda aka tafi aka dawo duk wanda kuke tsammanin zai gyara ƙasan nan idan ba Allah subhanahu wata'ala ba kamar yadda wani malami yake faɗa akwai wanda da ba san cewa ba tintini ƙasar nan fa an riga an siyar da ita an ja abin da za a ja kai dai kawai kana rayuwa ne so babban abin da ya kamata kowa yi awwalan na sha faɗa shine kudi yadda Najeriya ta gyaru ta zama da titina masu kyau da ruwan famfo ba matsala abinci ba matsala hanyoyi ba matsala kudin kashewa ba matsala mu fa sani fa cewa daga ƙarshe ran da ka bar duniya ba wannan bane zai maka amfani ka da Allah mai kyau wacce ka gina ita ce za ta yi maka amfani bayan rayuwar ta ƙare so farko abin da ya kamata kowa ya yi ƙoƙari tukunna ya gyara alaƙa guda biyu awwalan alaƙarka da Allah farko sannan alaƙarka da mutane mai kyau to ɗan uwa ka duba tsakaninka da Allah farko menene alaƙarka da Allah subhanahu wataala a matsayinsa na wanda ya halitta ya samar da ita ya ɗauki nauyin kulawa da ita farko tukunna sannan na biyu kowa a unguwar da yake da inda yake zama da inda yake mu'amala don girman Allah ya duba ya game alaƙarsa da mutane ta fuskar mu'amala amfanar da mutane kake ko kai kake jira su amfanar da kai ba mutane kake yi ko jira kake mutane sai sun baka yi musu kake yi ko jira kake yi sai sun maka samar da abin amfani kake a cikinsu ko jira kake sai an samar kai amfani da shi kowa ya je ya duba ya gani saboda haka da wa'annan ababen ne dan adam zai ci nasara idan rayuwarsa ta riga ta ƙare ta koma zuwa ga Allah da haka wanda suka yada wancan suka je suka datse suka ce na ci duk duniya ba inda ya kai Najeriya sauƙin rayuwa ni ban faɗi haka ba kuma ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe musu Allah kuma ya yafe mana a'a ina nufin cewa akwai wasu ababe da za ka ga ana siyar da su a Najeriya da ƙasashen da ke zagaye da mu a Afirka in ka haɗa wa'annan ababen da Najeriya za ka ga Najeriya ta fi su sauƙin rayuwa ta wannan ainihin wato fuska muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana tsaro da zaman lafiya ainihin wato a ƙasan nan shine abin da muke ainihin wato fata Allah kuma ya samu gama da duniya lafiya daga ƙarshe nasihar da zan yi akwai wata yar fim da ta rasu kwanan nan ba na so in kira sunanta ba sai na kira sunanta ba Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna fi zalika ladikira liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid inna fi dalika la ibratan li a cikin wannan abin da ya faru akwai abin lura amma ga masu hankali yana daga cikin abin da yake faruwa cikin al'ummar manzan Allah wanda annabi bai so haka ba amma haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara shine mutuwa ta fuja'a mutuwa ta on expect fakatatan akwai mutanen da dama mutuwa za ta zo musu in ji Allah sanda za ta zo fala yastati'una tausiyata, ba za su iya yin ko wasiya ba sannan in sun raba da iyalansu ba za su iya komawa zuwa gare su ba nasiha ne zuwa ga duk wani wanda yake wannan irin sana'a da ita take yi wanda a farkon lamari da suna cewa suna faɗakarwa suna tunatarwa har wasu a cikinsu suna ganin cewa da a cire kuɗi a gina masallaci ko islamiyya inda manzon Allah ya faɗa cewa ahabbul bilad ila Allah masajiduha suka ce gara a gina masana'anta ta fim haka wasu suka faɗa a cikinsu to kafin ta bar duniya ta faɗi cewa ba su ba tarbiyya suke koya mutane ba tarbiyya daga gida take fara su wanda ya saki 'ya'yansa yana ganin za su koya mai tarbiyya to sun faɗa cewa ba tarbiyya suke koya ba tarbiyya daga gida take farawa sana abu na biyu yadda mutuwa ta zo mata bagatatan mutuwa tana iya zuwa ma kowa bagatatan ba wanda ya tsammani so ta yi ababe masu kyau zaka gansu akan social media bisa ga wannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya duba abin da ta yi na daidai Allah ya sa ya fi yawa ya yafi mata na kurakuran saboda na daidai ya fi yawa bisa ga ka'ida na innal hasanati yudhibna sayyi'ati zalika zikira lizzakiri babban abin da ya kamata a ce musamman waɗanda suke kan social media da su 'yan fim ɗin da waɗanda ma ba 'yan fim ɗin ba duk wanda ya san yana da wani bidiyo da ya yi na raye-raye da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da wasu maganganu waɗanda ba su dace ba to i ƙoƙari ka kawar da abin ka barranta da shi tun kana da rai kafin lokaci ya ƙure maka abin da baka gyara da kanka ba kana da rai ina rantsi muku da Allah bayan baka gyara abin yana da wahala gare ka baka gina lahirar ka da kanka ba bayan ka tafi kuma ka ce wani ya gina maka lahirar da kanka bayan baka yana da wahala so kira nake yi da nasiha zuwa ga dukkan wani wanda yake hawa kan social media mu sani cewa mu al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saka mu cewa mu ne al'ummar da tafi kowace irin al'umma za mu umarni da kyakkyawan abu za mu hana munkari to yana cikin abin da ya kamata a yi mu zawa mawakilai a matsayin mu na musulmi na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan social media din nan ya zamanto kowa a matsayin sa na musulmi social media nan da ku ga masana nan kullum suna karantarwa ta yadda arziki ma in kana so ka nema ta hanyar social media nan za ka nema ta hanyoyi na halal da ya dace saboda haka dan Allah ina nasiha yawwa ayyan kana ko yaya ne dai ta mutu abin da yake da alaka da mu da ita ba mai tuhumar ta cewa ba musulma ba ce mun yadda cewa musulma ce yar uwanmu kurakurai kuma kowa zai iya yin kurakurai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abin da ta yi na daidai Allah ya karba kurakuran da ce kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mata kuma ya fi mata mu ma duka muna roƙon muna da namu kurakuran muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yafi mana namu kurakuran sannan Allah ya rufa mana asiri gaba ɗaya amma kiran da nake da nasiha da kuma shawara musamman zuwa ga waɗanda suke kan social media dan Allah da wani matashi da wata matashiya da suke jin da zafin kai na yarinta a yanzu ku kalli wannan abin da ya faru yadda mutuwa ta zo mu wani bagatatan ta je mu wani bagatatan kuma tana iya zuwa muku bagatatan ba wanda ya yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke yi hakimul asam aka zo aka same shi aka ce alga ta malam me ya faru maka ga kana zaune cikin natsuwa baka da tashin hankali irin na raguwar mutanen da kake rayuwa da su a zamaninka sai ya ce ya gina rayuwarsa akan abu hudu ya ce alimtu anna rizki la ya akulu ghairi na san abin da Allah ya rubuta na arziki wani bai isa ya ci ba ya ce to daga nan sai zuciya ta natsu abin da ya zo in sa shi a lissafi abin da bai zo ba bai ma lissafi ballantana in wahala ya ce sannan na biyu na san mutuwa za ta iya zuwa min kowane lokaci ya ce shi yasa ni kuma kullum cikin isti'idadi tattali nake mata kafin ta zo da Allah jama'a me yasa idan muna gidajen haya mai gida duk da gidansa ne bai isa yi maka takama ba ya zo rana ɗaya kawai ya ce a ranar yake buƙatar ka ta kwashe kayanka ka tashi ko a dokar ƙasa dole sai ya baka notis kafin ka tashi me yasa saboda gidan da kake zaune na haya biya kake wannan yasa ba wanda ya sai maka karfa karfa to ita kuma duniya ta Allah subhanahu wata'ala da ba yake zaune a ciki babu wanda ke biyan Allah ko sisi yake zauna a cikin ta wannan dalilin yasa da ba mai biyan Allah ko sisi kake zauna a cikin ta yayi maka ni'imomin da yace inda zaka kirga ba za su kirgu ba to shine dalilin da yasa kuma baka isa ba idan za a ɗauke ka a turo maka a ce a baka notice ka shirya karfe goma sha biyu da rabi da minci kaza ranar kaza ga watan kaza mala'ika zai zo baka isa ba su wannan dalilin yasa don Allah muna kira zuwa ga matasanmu ga baki daya mazansu da matansu Allah subhanahu ta'ala ya mana albarka ya yi muku albarka don Allah ku taƙaita ma kanku matsaloli mu taƙaita ma kanmu matsaloli idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe ka da yin abu na kuskure kakka fito da shi fili ka koyar da shi wani ya koya ta hannunka sai Allah ya rufa maka asiri kun ga manzon Allah ya faɗi cewa al'umma ta akwai wa duk wanda ya ma Allah ba daidai ma Allah zai iya yafe masa sai ce banda almujahiruna wanda in za su yi ma Allah ba daidai ba a fili suke to dan Allah wannan abin da ya faru ya kamata a ɗauki izina maimakon ka bar duniya abin da kai na wanda ba daidai ba a zo ana roƙon mutane ana cewa dan Allah su kawar da shi su goge wanda ya ga dama ya goge wani kuma lokacin ma yake ganin a'a bari ya fito ya tallata ma ababen da kai a duniya waɗanda ba na ƙwarai ma to da Allah mu takaita ma kanmu mu yi ƙoƙari ababen duk da muke ganin cewa ba daidai ba ne in ku duba ku gani abin da ake faɗa cewa yanzu ta kai ga bayan ta bar duniya fejikanta tsakanin instagram da abin nan in followers ne yau gabaki da an waye gari deleting din su aka yi gabaki da bayan an riga an tara followers din saboda haka dan Allah kiran da nake yi zuwa ga mutane a yi kokari kowa ya kokari ya zamanto in zaka bayyana ya zamanto alkhairi zaka yada ka yi abin ko duniya ka bari yan uwanka da duk wanda ke da alaka da kai bai da da na sani dan an bayyana cewa ga abin da kai kai kai bari ka yi abin da bayan ka bar duniya za a zo abin da ka bari na account ana buƙatar sai an yi deleting ɗinsa wanda bai cikin account ɗin mutane ana su ana cewa dan Allah su yi haƙuri su goge so muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gama da duniya lafiya ga baki mu ya sa mu wanye da duniyan nan lafiya kuma muna ma kowa wato fatan alkhairi kuma insha Allah da safen nan kamar da na faɗa karfe tara da rabi zuwa goma a yan uwa mata da muke karatu da su sun buƙaci cewa huɗubar idi da muka yi da Allah mu suna so a fassara musu ita kalma da kalma da ka insha Allah wannan karatu zai zo da safe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala mu ci gaba da yin addu'a koma zuwa ga Allah ba mu da wata ƙasa da za mu zauna sai ƙasan nan mu muna da namu laifuffukan shugabanni suna da nasu kuma Allah zai tambaye su akan laifukan da suka yi mu ma zai tambaye mu to ka yi ka taƙaita wa kanka tambayar da kai za a yi maka sanda za a tambaye ka nasu ka su su da Allah ne kamar yadda naka kai da Allah ne Allah maɗaukakin sarki ya zaunar da ƙasar nan lafiya wa'annan rigingimu da fitintunu da yake faruwa Allah ka nuna mana sa. sannan ta ba mamaki yau da daddare ko gobe da safe kamar irin wannan lokacin zan fara zuwa muku da bayani akan kisan shehun malami malam abubakar hassan mada da aka yi a garin zamfara na faɗi cewa wannan kisa shine kisa na ta'addanci da aka yi mafi muni ga wani malamin addini a Najeriya ya fi kisan ta'addancin da aka yi wa malam Jafar ya fi kisan ta'addancin da aka yi wa malam Albani so wannan kuma a biyo mu zan faɗe shi da wasa'ik da dalilai so da haka magana ta ƙarshe da zan rufe da ita za mu dawo kan maganar 'yan sa kai 'yan sa kai yanzu a Najeriya bannarsu tana so ta mafata 'yan bindigan wannan ba da baki na ba domin waɗannan 'yan bindigan da ake magana a kansu ba a tarihin Najeriya ba a taɓa samun malami fitacce sananne ba da 'yan bindiga suka je suka mai irin wannan kisan amma sai gashi 'yan sa kai sun je sun samu malamin addini ku samu malami yana karantar da ɗalibai da la'asar yayi alola zai shiga masallaci ku yi mai alfarma ya sa hula ku ki ku mai alfarma ya sa takalmi ku ki ku ce ya zo zai je zai amsa wasu tambayoyi ku ja shi bayan gari ku je ku kwantar da shi ku mai yankar irin na rago ku sa wuka bayan kun yanke shi sannan kuma ku zo ku yanke mai wasu gaɓoɓi a jikin shi laifinsa kawai kamar yadda kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara ya faɗa ya ce 'yan sakan nan su ji tsoron allah su dinga yin adalci a aikinsa ta yadda kar su hukunta wanda bai cancanci hukunci ba jama'a wannan kalmar fa ita kaɗai malam abubakar hassan ma da ifaɗa da wannan ne 'yan kan nan suke ganin ya cancanta su je su mai wannan kisan da wannan so kuma tun daga lokacin da aka yi wannan kisan na ku duba ku gani so ana neman a shashantar da maganar maganar tana neman taburwa kuma ni abin da nake an karar da wanda suke kan system na addini lokacin da duk muke kallon abu zai ci wani mu zira mai ido wallahi gobe jibi baka sani ba abin ko kanka zai zo shine dalili wanda haka mu za mu ci gaba da yin magana iya yadda Allah ya hore mana wannan kuma tabbas wallahi sai na yi magana a kanta kuma tabbas yanzu bannar da 'yan sa kai suke yi a wasu guraren na rintse muku da Allah ta fi bannar da 'yan bindiga ke yi amma waɗanda suke san inda 'yan sa kan suke nake magana sun san abin da nake nufi sun gane abin da nake nufi ku zo ku kama malamin addini sananne a gari shugaban majalisar malamai ta gusau lokal gamman ku kwantar da shi ku mai yankan rago ku yanka shi eh kuma shi kenan suna nufin sun yanka banza babu abin da zai faru so wannan shine abin da ke faruwa to ita ma wannan matsalar zan zo zan yi magana a kanta da izinin Allah kuma zan ɗauko zan nuna mutane wannan shine Sheikh Malam Abubakar Hassan Mada dangane da kisan da aka mai hatta Amnesty International ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta reshe jihar Zamfara na ji bayanan da suka yi Allah ya saka musu da ainihin wato alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace ita ma wannan za mu zo kanta da izinin Allah sai mun haɗu da 'yan uwa in an jima Allah ya yi mana albarka Allah ya yi muku albarka ga baki ɗaya Allah ka ba mu ikon gyara kurakuranmu ƙasarmu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunan mana da ita lafiya shugabanni Allah ka ba su ikon gyara kurakuransu mu ma Allah ka ba mu ikon gyara ainihin wato kurakuranmu sannan Allah ka azurta mu da kyakkyawar tuba kafin mutuwa Allah ka azurta mu da kyakkyawar cikawa da mutuwa akan tafarkinka